عباد الله يقول الله عز من قائل في محكم التنزيل واصدع بما تعمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين عباد الله في هذه الايه الكريمه يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بإظهار الحق الذي بعث به والجهر به بين الناس قاطبة والإعلان بذلك لكل أحد ولا يؤقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين ثم يأمره تعالى بالإعراض عن المشركين وترك مشاتمتهم ومسابت ومسابتهم مقبلا على شأنه في الدعوة إلى الله وبيان أحكام الله ثم وعده سبحانه وتعالى بقوله انا كفيناك المستهزئين انا كفيناك المستهزئين الذين يستهزئون بك ويستهزئون بما جئت به من الحق والبينات وهذا وعد من الله تعالى لرسوله الا يضره المستهزئون وأن يكفيهم الله إياه وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل الله تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله عباد الله إن من تأمل حوادث التاريخ واستقرأ أخبار الماضين لا يقف على مصداق ذلك وتمام وعد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح فقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منه نبشوا عن صاحبنا فالقوه فحفروا له فاعمقوا له فاصبح فقد افلذت فقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه فنبشوا عن صاحب نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض حفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد نفضته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذه العقوبة لما قاله على أن هذه عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا إذ كانت عامة الموتى لا يصيبهم مثل, ذا مثل هذا وإن هذا, وإن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد إذ كانت عامة المرتدين لا يصيبهم مثل هذا وأن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم فمن طعن عليه وسبه ومن طعن عليه وسبه وسب دينه فالله سبحانه وتعالى مظهر لدينه وكذب الكاذب انتهى قوله رحمه الله عباد الله تاملوا قصه كسرى وقيصر المشهوره مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب كتابا الى كل منهما يدعوه بدعوه الاسلام <coughs> فعما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهانه بنبي الله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه كل ممزق ولم تقل له قائمة بعد ذلك فقتله الله مهينا ذليلا وأما قيصر فأكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت الله ملكه وهذا تكون نحاية كل من تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه فإن الله سبحانه وتعالى لا شك فإن الله سبحانه وتعالى لا شك كافي نبيه فإن كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالإهانة فإنه مقطوع الدابر مبتور الأصل مبتور الأصل إن شانئك هو الأبتر تذكروا أبا لهب وما كان من امره مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبه اياه لما انذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الاقربين قام ابو لهب فقال قولته الشنيعه تبا لك لهذا جمعتنا فانزل الله عليه فانزل الله سبحانه وتعالى فيه سوره <clears throat> تحمل لعنه في حقه الى يوم القيامه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد وقد امات الله ابا لهب شر ميته بعد ان اراه هزيمه المشركين ونسر المؤمنين يوم بدر فجمع الله له العذاب النفسي والعذاب الجسدي فقد أخذه بمرض خبيث أصابه يقال له مرض العدسة فمات شر ميته فإنه لما أصيب بهذا المرض الذي تتشاءم به العرب ويرون أنها أنها تعدي أشد العدوى تباعد عنه بنوه وبقي بعد موته ثلاثا لا, تقت... لا تقرب لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه فلما خافوا السبه في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته وقذفوا بالحجاره عليه من بعيد حتى وروا وانظر الى ابي جهل وما قام به من شده العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به والاستهزاء به واذايته واذايه المؤمنين كيف أهلكه الله سبحانه وتعالى ببدر وقتل بها شر قتلة حتى تناو حين تناوله شابان بسلاحيهما وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء فأرد فأرد فأردوه قتيلا ثم جاء الفتى النحيل عبد الله بن مسعود واهتز رأسه ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القليب مهينا ذليلا يا لها من نهاية بائسة وكل من اشتهر بإذاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سناديد قريش كانت نهايته مؤلمة ولقي مصيرة ولقي مسيره في وقت قريب قال شيخ الإسلام ابن تيمية والقصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة وقد ذكرها أهل السير والتفسير وهم على ما قيل <clears throat> نفر من قريش الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسودان ابن المطلب الأسود ابن المطلب والأسود ابن عبد يغوث والحارث بن قيس ومن الكلام السائر لحوم العلماء مسمومة فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام وكيف بلحم سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ومن تلكم الحوادث يا عباد الله ما ذكره الحافظ ابن حجر الأسقلاني في كتابه الدرر الكامنة أن بعض أمراء المغل تنصر فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب كلب صيد مربوط فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه وقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم فقال كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير إليه بيدي رآني أشير بيدي فظن فظن أني أريد أن أضربه ثم عاد إلى ما كان إلى ما كان فيه من طعن النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فوثب الكلب مرة أخرى فقبض عليه زرديمته فقلعها فمات من حينه فأسلم بذلك نحو أربعين ألفا من المغل وقد أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل حسن أو مدينة يحاصرها المسلمون مدة طويلة حتى إذا يئسوا فيتعرض أهل ذلك الحسن أو تلك المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون في عرده فيتعجل المسلمون فتحه ويتيسر ولم ولم يكن يتأخر إلا يوما أو يومين هكذا تكون نهاية كل من تعرض لسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطعن في عرضه وفي عرض أزواجه وأصحابه فإن نهايته تكون أليمة وبائسة حقا إنا كفيناك المستهزئين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai girma yana gaya wa annabinsa cewa wasda bima tu'mar ka bayyana abin da aka umarce ka da shi na gaskiya ka fito ka faɗa wa a'rid 'anil mushrikin ka kawar da kanka daga mushrikai faina kafainaka mustazi'in lalle mu min isar maka masu maka izgili wannan aya Allah subhanahu wataala yana magana da manzansa sallallahu alaihi wa wa sallama yana bashi umarni da cewa ya fito ya bayyana gaskiya ya bayyana abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi cikin mutane gaba ɗaya ya bayyana wa kowane ɗaya daga ciki kada ya bari wani abu ya shiga gabansa ko ya hana shi bayyana abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi kada cece ce da surutan mutane su dakatar da shi daga wannan aiki da Allah ya ɗora masa sannan Allah ya umarce shi cewa ya kau da kai daga dukkan mushrikai ya bar kula su yayin da suke zage zagen su ko suke gaya masa baƙaƙen maganganu ya mai da hankalinsa kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi Allah ya masa alkawarin cewa zai isar masa da dukkan waɗanda suke masa izgili waɗanda suke izgili da shi ko suke izgili da abin da Allah ya aiko shi da shi na addini suke izgili da karantar wadda ya zo da ita malam as-sa'idi yake cewa wannan alkawari ne da Allah subhanahu wata'ala yi wa manzansa cewa babu abinda masu yi masa izgili za su iya yi na cutar da shi ko meye suka yi sai dai kaikai ya koma kan mashikiya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ishe shi komai zai tsaya masa zai ba shi kariya zai ainihin masa ramuwa da abinda ya ga dama na nau'ukan uquba ubangiji ya cika wannan alkawari kuma yana cikin cika shi domin babu sanda wani zai fito yana bayyana izgilinsa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana izgili da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na addini face Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshensa mutuwarsa kuma ta zama mummunar mutuwa wanda duk ya koma ya bibi tarihi ya bibiyi labarurrukan waɗanda suka gabata babu shakka zai ga tabbatar gaskiyar wannan alkawari na Allah subhanahu wata'ala ga annabinsa daga cikin irin abin da tarihi ya tabbatar akwai hadisin da Imamul Bukhari ya rawaito a cikin littafinsa daga Anas radiyallahu ta'ala anhu ce a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai wani mutum ba wanda ya zo ya musulunta har ma ya karanci suratul baqara da suratu ali imran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi damar ya rika rubuta wahayi yayin da aka saukar saboda ya iya rubutu to daga baya sai ya koma addininsa na farko ya koma ba nasaransa da ya koma can sai yake ya rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya yana cewa muhammadu ba abin da yake iya ganewa sai abin da na rubuta masa wato yana nuna cewa shi yana rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ga dama kuma annabi baya ganewa don ya sa wa mutane shakka a cikin wahayin alkur'ani cewa ya shigar da abubuwa na ƙarya a cikin alkur'ani annabi bai iya fahimtar ƙarya ba ne ya rika yaɗa wannan ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai Allah ya karɓi ransa ‘yan uwansa nasara suka je suka binne shi suna wayar gari sai suka samu ƙasa ta jeho shi waje sai suka ce ai wannan aikin muhammadu ne da sahabbansa ganin cewa ya gudu ya bar su <clears throat> saboda haka suka zo suka tono shi daga ƙasa suka je hoshi waje saboda haka sai suka sake yin rami ga ɗan uwansu suka sake yin rami mai zurfi suka sa shi suka binne suna waye gari suka samu ƙasa ta ƙara furzo shi waje saboda haka suka sake cewa wannan aikin muhammadu ne da sahabbansa su suka tono mana ɗan uwanmu ganin cewa ya gudu ya bar su suka jefar mana da shi a waje san haka suka sake masa wani ramin mai zurfi fiye da na farko suka sa shi a ciki suka binne gari na wayewa suka samu ƙasa ta ƙara jeho shi waje suka fahimci daga nan suka fahimci cewa wannan aikin ba na mutane ba ne aikin Allah ne saboda haka su ma suka tattara shi suka jefar da shi to haka ƙarshen sa ya zama mummunan ƙarshe ba wai don kawai ya ƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ya fita daga addininsa ba a'a sai saboda yana ya shiga yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kazafi da sharri wannan yasa mutuwarsa ta zama mummuna shaykhul Islam Ibn taymiya yake cewa wannan al'amari da suka gani su da kansu sun san wannan ya saba wa al'ada dan ya nuna musu cewa wannan wata ukuba ce ta abin da ya rika faɗa kuma su fahimci cewa lalle maganganun da yake faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne <coughs> saboda su da kansu sun san akwai da dama waɗanda suke mutuwa ba akan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ƙasa ba ta yi musu irin wannan saboda haka wannan abin da suka gani yana nuna cewa laifin da ya yafi ƙarfin laifin ridda ba kawai barin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo masa haka ba a'a abin da ya jawo har ya shiga wannan wato wannan wulakanci shine yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kazafi saboda haka da yawa daga cikin waɗanda suka yi ridda ba a ga irin wannan tare da su ba wannan yana tabbatar maka da cewa Allah subhanahu wata'ala mai ɗaukan fansa ne ga manzansa sallallahu alaihi wasallama kuma mai bayyana addinin sa ne kuma mai fito da ƙaryar maƙaryaci ne sannan a sake duban Kisar kisra da ƙaisar kisra sarkin farisawa majusawa a wancan lokaci masu bautar rana masu bautar wuta da kuma kaisar wanda shine wato babban sarki na rumawa a wancan lokaci mu duba kissar su tare da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi ya bada takarda a kai ma kowane ɗaya daga cikinsu a cikin takardar nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo su zuwa ga musulunci to sai shi kisra ya kama wannan takarda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayyaga ta ya tattaka ta ya wulakanta dan sako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko aiko ba a je ko ina ba annabi ya ce ya kekketa sa kenan ba a je ko ina ba Allah ya kekketa sa ya rasa sarautarsa ya kuma yi mutuwa ta wulakanci amma kaisar duk da bai karɓi awar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ba bai shiga musulunci ba to amma kuma ya girmama wasiƙar annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya girmama ɗan aiken ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, sai Allah ya tabbatar da mulkin sa, to haka nan kowa ne zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama rashin mutunci ya taba mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko iyalan gidansa ko sahabbansa to babu shakka ƙarshen al'amarinsa ba zai yi kyau ba Allah zai yanke bayansa gaba ɗaya haka Allah ya alkawari ya ce inda shani aka huwal abtar lalle mai nuna maka ƙiyayya shine mai yankakken baya mutuna abu lahab da irin abin da ya rika nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na ƙiyayya saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana abin da Allah ya umarce shi ya bayyana wa danginsa makusanta abu lahab ya tashi ya yi mummunar magana ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi tabban laka tir da kai alihaza tana yanzu dan wannan ka tara mu daga lokacin Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da sura ka cokam a kansa wadda take ɗauke da la'ana da Allah wadarai da kuma alkawarin mummunan narko gare shi ranar gobe kiyama shi da iyalinsa wannan sura kuma tun daga wannan lokacin ake ta karanta ta ɗauke da sunansa da la'antar da Allah ya masa da tir da Allah ya masa har zuwa alkiyama ana karanta wannan sura ita ce suratu tabbati ya da abi lahab suratul masad Allah subhanahu Ta'ala ya karɓi ran abu lahab ya yi mummunar mutuwa bayan Allah ya nuna masa karyewar ƙuraishawa <coughs> da cinsu da yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi a badar bai samu fita badar ba amma kuma a ranar badar da aka kara tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafiran quraishawa suka dawo bayan an kakkashe manya-manyan su abu lahab ya ga wannan da idansa sannan kuma allah subhanahu wataala ya jefa masa wata mummunar cuta wata cuta da larabawa suke ganin babu wata cuta mai saurin yaduwa irinta allah ya jefa masa ita a jikinsa yana azabtuwa a zuciyarsa kuma yana azabtuwa a gangar jikinsa saboda haka duka ‘yan uwansa da danginsa har ‘ya'yansa suka ƙaurace masa saboda kowa yana gudun kada ya matso kusa da abu lahab ya ɗauki wannan mummunar cuta haka allah ya karɓi ransa ya yi mummunar mutuwa suka bar shi kwana uku ba wanda yake matsowa kusa da jana'izarsa an kasa samun waɗanda za su yi masa jana'iza har ‘ya'yansa daga ƙarshe suka ji tsoron kada a rika zagin su a ce sun yi abin kunya haka suka ɗauko suka tona rami suka sa wani icace suka rika tura shi haka suka tura shi rami sannan suka rika bi daga nesa suna jefa duwar watsu har sai da suka binne shi haka Allah subhanahu wataala ya masa wannan mummunan ƙarshe duk da ba shi kaɗai ne kafiri a lokacin ba amma saboda kafircinsa ya haɗo da cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da faɗar baƙan magana a kansa Allah ya masa wannan mummunar cikawa hakanan nan abu jahal shi ma da irin abubuwan da ya riƙa yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama baya ga kafircinsa ya riƙa cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma bai bar duniya ba sai da ya wulaƙanta aka je yaƙin badar yara ƙanana samari sun su biyu ana ce ɗayansu mu'az ɗayansu mu'awwiz haka suka sa takobi suka yi kace-kace da shi ya faɗi sannan ibnu mas'ud a lokacin ɗan saurayi ne ramamme ana ganin shi ba kowa ba haka ya zo rika taka cikin abu jahal sannan ya sa wuƙa yanke masa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka janyo gawarsa kuma aka jefa ta cikin rijiya haka ya yi irin wannan mummunar mutuwa ba don komai ba saboda taɓa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duk wani wanda ya shahara da sukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da faɗar miyagun zance a kansa ko a kan sahabbansa ko a kan sunnarsa to babu shakka sa ba zai yi kyau ba shi yasa ibnu taymiya yake cewa labarin halakar da waɗannan manya-manyan jimajiman ƙurayshawa da suka fito fili baya ga kafircinsu kuma suka rika cin zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama labarin halakar da su ɗaya bayan ɗaya abu ne shahararre da malamai masana tafsiri da masana sira sun rubuta wannan akwai mutum biyar da su suka fi kowa zaƙewa wajen cin mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam alwalid ibn al-mughira da al-as ibn wa'il da al-aswad ibn al-muttalib da kuma al-aswad ibn abd yaghus da al-harith ibn qais kowanne daga cikinsu in ka koma tarihinsa za ka ga cewa bai yi mutuwa wacce take ta daraja ba ya yi mummunar mutuwa yana daga cikin magana da ta shahara a gurin malamai luhumul ulama'i masmuma naman malamai yana da dafi to idan ya zanto naman malamai magada annabawa yana da dafi to ina ga naman annabawan su kansu ina kuma ga naman shugaban na farko da na ƙarshe limamin annabawa da manzanni salawatullahi daga cikin irin abinda muka samu labari wanda suna da yawa na mutanen da suka ci zarafin annabi sallallahu alaihi sallama Allah bai kale su ba ya wulakanta su a rayuwa akwai labarin da alhafiz ibn hajar a cikin littafinsa ad kamina ya bayar lokacin da wasu sarakuna wani daga cikin sarakunan magul tatar ya karɓi addinin nasara saboda haka sai aka zo za a yi taron karɓarsa shigarsa cikin wannan addini saboda babban mutum ne ana ganinsa basaraki saboda haka nasara suka haɗu domin a karɓe shi a cikin wannan addini to saboda haka sai wani daga cikin malaman nasara a wannan lokaci sai ya tashi yana faɗar maganganu miyagu kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a gefensa akwai wani karan farauta a ɗaure a jikin igiya bai ankara ba karan farautar nan yayi tsalle ya cafke shi da ƙaddakyar suka ƙwace shi daga hannunsa bayan duk ya kushe jikinsa sai wani daga cikin waɗanda suke gurin wani mai hankali ya ce ina ga karen nan saboda kana magana akan manzo sallallahu alaihi wasallam mummunan magana ya sa yi maka haka sai ya ce a'a sam ba dan wannan bane kawai dai ya ga ina magana ina nuna ɗan yatsa sai zata dukan shi zan yi shi ya yasa ya kawo min wannan hari don haka sai ya ci gaba da miyagun maganganu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ba an kara ba karen nan ya balle daga jikin igiya ya yi kansa ya shaƙe masa wuya ya katse masa makoshi sai ga wasu aka ɗauka to kaga hatta dabbobi waɗanda ake ganin ba su da hankali babu taklifi a kansu taɓa manzo sallallahu alaihi wa sallama a gabansu mummunan al'amari ne ganin haka da dama daga cikin magul tatar da suke wannan guri suka karba musulunci an ce waɗanda suka musulunta a sababin wannan sun kai mutum dubu arba'in shekul islam ibn taimiyya ba da labari ya ce da sautari wasu waɗanda suke fita yaƙi suke fita jihadi suna gaya musu in suka zo wani gari suka kasa cin garin da yaƙi suka yi wa garin ƙawanya suka zauna wata ɗaya ko wata biyu suna son yaya za su ci wannan gari da yaƙi to da zarar an samu wasu daga cikin mutanen garin sun fara faɗar muguwar magana akan ma'aiki sallallahu alaihi sallama to sai mutane su ce to lokaci ya kusa nasara ta kusa an taɓo ma'aiki sallallahu alaihi sallama an samu an shiga fushin Allah kuma ya ce to da zarar mun ji haka ranmu yana ɓaci saboda maganganun da suke faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallama ta wani bangaren kuma muna farin ciki cewa nasara ta zo ce to ba a kwana ɗaya biyu sai kaga Allah ya bamu nasara mun kwaci wannan gari saboda haka Allah subhanahu wataala sau tari yana nuna ayarsa game da duk waɗanda za su rika cin zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallama hukuncin da kotu ta yanke jiya ga mutumin da ya shahara a garin nan wajen bacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama al'amarin ya yi nisa ma har ya kai yana taɓa annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa yana furta kalmomi miyagu marasa daɗin ji kuma yana cewa karantawa yake a littafi Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa ayarsa aka tsaye shi a bainar jama'a duk duniya ta gani aka ce littattafan da kake faɗar cewa a ciki ka karanta waɗannan miyagun maganganu ka faɗi sunayensu da shafi da lamba buɗa ka karanta maganganun aji aka shafa awanni mutumin nan ya kasa nuna ko abu ɗaya tunda babu su shi yake ƙirƙirar babu zagin shi ya ƙirƙiri zagin kuma ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganganu har alƙiyama ta tashi ba zai iya samu su a littattafan da yake faɗa ba ya ce a bukhari ya ce a muslim littafin bukhari da muslim ɗin nan sama da shekara dubu yana yawo hannun musulmi sun masa hidima ba kaɗan ba bayan alƙur'ani babu littafin da aka yi hidima kamar sayo bukhari sannan sayo musulmi. gabashin duniya da yammacin duniya a hannunsu yake kuma musulmin nan masoya ne ga annabi sallallahu alaihi ya za ka rika ɗauko manya-manyan maganganu na faɗi na cin mutunci na zina na waye kana cewa duk a cikin littattafan ne aka ce annabi ya yi kuma musulmi suka ɗauki shema da shekara dubu suna karantar da littafan nan har a gidanku an karantar da shi amma duk ba su ga zagin ba ko kuma tsallakewa suka yi sai yanzu ka gani to da yake ramin ƙarya ƙurarre ne babu inda zai je aka kwashe shekara ɗaya da rabi ana bibiyar sai ya kare kansa abu bai samu ba kaga babu abin da alkali zai iya yi face ya yanke masa hukuncin Allah ba shi da wata abin da zai iya yi sai wannan shekara ɗaya da rabi aka baka don kana cewa an baka minti goma ba za ka iya budawa ka nuna ba to an baka shekara ɗaya da rabi shekara ɗaya da wata shida ana bibiyar ka kullum za a zo a zauna a ce nuna gurin babu ranar da iya nuna gurin don babu abinda babu ba za ka iya nuna shi ba abinda babu shi ta ina za ka nuna shi saboda haka in alkiyama za ta tashi ba za iya nuna wannan abun ba saboda haka alkali yanke masa hukuncin Allah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 bukhari da muslim kake cewa kuma iya bukhari da muslim aka ce buɗa ka nuna bai nuna ba jama'a duk duniya aka fahimci ƙarya yake ba a cikin littafin da ya karanta abubuwan nan ba kuma man ba sa ciki littafin nan musulmi sun sha jin su mala abubakar gumi har ya koma ga allah su yake karantarwa a rediyo ake sawa shi kansa mahaifinsa Man Nasir kabara ya koyar da wadannan littattafan amma babu wanda ya taɓa jin zagin ana karanta shi ta yaya aka yi yau kai ka zo ka ce wai an zagi manzo Allah ka dauki mummunar kalma ka faɗa ka ce wai a cika gani saboda haka muna godiya da wannan kokari da aka yi sannan da aka tsaya kuma aka bar shari'a ta yi aikin ta ba a sa hannu ba ba a nemi kawo cikas ba aka ba shi kuma sa na zamani ne ya kare kansa shari'a ce wacce take a fili inda a da ne ai wannan shari'a ba za a yi awa biyu uku ba an gama ta amma kuma wannan karan saboda dai a yanke masa dukkan wani hanzari aka bar shi har zuwa wannan tsawon lokaci da ƙarshe alkali ya yi hukuncinsa muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga gwamnatin Kano shi ma alkali muna godiya gare shi ya yi iya na ba shi ƙoƙari Allah subhanahu wata'ala ya musu kyakkyawan sakamako a duniya da lahira اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها